take nuni bisa ga rashin halaccin tafiya a makabarta wato da takalma ba shi halatta ga mutum ya rinka yawo cikin makabarta da takalma a kafansa ba mu kai karshen wannan matashiya ba mun tsaya a daidai masail inda aka kawo mana cewa abu dawud ya tambayi ahmad dan wato yake cewa ra'aitu ahmad idza tabi al janazata fa qaruba min al masajid sala ana alai yace naga imam ahmad ibn hanbal idan ya raka gawa yayin da ya kusanci makabarta sai cire ta kalmansa malai ce farahim Allahu ma kana atba'ahu lis-sunna ina jin anan ne muka tsaya ko shine malai ce wala yu'aridu ma zakarna hadith ibn Abbas fi wad'i an-nabi sallallahu alaihi wa sallam shiqqai jaridati an-nakhli ala al wa la'allahu يخفف عنهما ما لم ييبسا متفق عليه وقد خرجته في صحيح أبي داود فإنه خاص به صلى الله عليه وسلم بدليل أنه لا ي... لم يجر الأمل به عند السلف ولأمور أخرى يأتي بيانها مال الباني ولا يعارض ما ذكرنا حديث ابن عباس abin da muka riga muka gabatar a can baya hadisin abdullahi dan abbas baya cin karo da shi wani hadisi حديث عبد الله بن عباس في وضع النبي صلى الله عليه وسلم شقي جريدة النخل يا عند النبي يدوكي تمنجيا ko bulala ta itacen dabino sai ya tsaga ta gida biyu sai ya dora alal kabarai akan waɗansu kaburbura guda biyu wa qaulihi da maganar da yayi bayan ya dora wannan abu yace la'allahu yukaffafu anhuma ma lam yaybasa mai yiwa a sauƙaƙa musu azaba matukar wannan abin da na ɗora na itacen dabino bai bushe ba wannan hadisi muttafaqun laifi. Malam ce qad kharrajahu fi sahihi abi daud nayi maganan malaman da suka rawaito hadisin a cikin littafin sahihu abu daud yace wannan abu fa innahu khasun bihi sallallahu alaihi wa sallam abu ne da ya shafi annabi shi kadai wani wanda ba annabi ba yanzu ba zai je ba shi ma ya dauki abin da bino ya tsaga gida biyu ya dora akan kaburbura ya ce shi ma la'allahu kafa kana ma malame basa abu ne da ya shafi annabi shi kadai ya taba yi saboda mai bi dalili annahu lam yajri al-amalu bihi inda sala domin babu wani cikin magabata sahabbai ko tabi'ai da yayi aiki da wannan abu wani umurin ukhra ya ce bayanuha kuma ma akwai waɗansu al'amuran daban bayanin su nan gaba wanda suke nuna wannan khususiyya ne na annabi an gane ko قال الخطابي رحمه الله في معالم السنن إمام الخطابي يا فدا معالم yana mai ƙarin bayani dangane da wannan hadisi yace innahu min at-tabarruki bi asarin nabiy sallallahu alaihi wa sallam والدعاء بالتخفيف عنهما ودعائه بتخفيف بالتخفيف عنهما yace wannan abu da annabi yayi na daukan wani abu na itacen da ya dora kan wannan kaburbura wanda ya ba da labarin masu kabarin ana yi musu azaba yace kuma da ya dora wannan abu mai yiwa za a sauƙaƙa musu abin da suke ciki yace wannan yana daga tabarruki bi asarin nabi sallallahu alaihi wa sallam da duka abin da yake asar ne na annabi idan an ce asar din annabi duk wani abin da ya taba imma abin daga asalin jikinsa ko annabi ya taba abin to sahabbai a lokacin annabi suna yin tabarruki da irin wannan abu ruwan alwala idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sai a tara a kwano sai sahabbai wato su rinka daukan wannan ruwa suna ko su sha ko kuma su wanka saboda tabarruki da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ruwan da ya taba gafansa yana da wata martaba ta musamman an gane ko gashin sa idan an yi masa aski sai sahabbai kamar wato sa yaki da juna wajen tsanto suhunar annabi sallallahu alaihi wasallam to shine innahu min tabarruki bi asarin nabi wa du'aihi bi takfifi anhuma kuma wannan kamar addu'a ne annabi yayi musu da yace la'allahu yukhaffafa anhuma yukhaffafa anhuma ma lam yabsa wa ka'annahu ja'ala muddata baqa'in nadawati fihima haddan lima waqa'at bihi al-mas'alatu min takfif al-azabi wato kamar addu'a ce annabi ya musu cewa ubangiji ya sauƙaƙa musu wannan azabar to amma sai zanto ya takaice lokacin da za a takaita azabar lokacin ya zanto shine lokacin da wannan abun da ya ɗora a kai yake danye kafin ya bushe an gane ko shine ma'ana ka annahu ja'ala muddata dawa nadawati ba kamar annabi ya sanya tsawon lokacin wanzuwar damshi na wannan itacen ko ɗanyantakar wannan itacen fihima haddan wato ya wata iyaka lima waka bihi almas'ala na abinda roƙon wato roƙo zai dace da shi min tafwidil azabi anhuma roƙon a sabuka musu azaba zai takaitu ne da daidai lokacin da wannan abin yake danye da ya bushe lokacin addu'ar ya wuce walaysa zalika min ajli an fil jarid ar radbi ma'ana laysa fil yabisi kada mutane su dauka cewa da annabi ya ɗauki danyen itace yasa wannan na nuna danyen itace yana da wata ma'ana da wani keɓantaccen abu wanda babu shi a busasshe ba haka bane ba a annabi ya ɗauki ɗanyen itace ya sa ya roƙi Allah ya sauƙaƙa musu azaba amma a duk lokaci a'a har ya zuwa lokacin da wannan itacen zai bushe shine roƙon kawai da ya musu wanda za a sauƙaƙa musu din da zaran itacen ya riga ya bushe lokacin addu'a ya riga ya dan kar wani ya dauka shi wannan itacen yana da wata martaba ta musamman shi ma yau bari je ya dauka itacen dabino ya tsora akan me akan kabari an gane ko wal fi kathirin min al buldan imam al khattabi yace ga magarin mutane da dama a cikin garurukan musulunci zaka samu tagaris lukhus suna shukar irin dabino fi kuburi mutahum a makabartan mamatansu wa arahum zahabu ila hadha wa laysa lima ta'atahu min zalika wajhun yace ni ina ganin haka suke aikatawa sai dai wannan abin da suka aiwatar ba su da wani wajahi a shari'anta da yake nuna halaccin haka wato jahilai da suka ga cewa an ce annabi ya dauki danyen dabino danyen itacen dabino ko ya dora akan kabari kuma yace mai yiwa za a sauka musu azaba shikenan su kuma ma sai suka rinka dasa itacen dabino akan kabari duk kabarin da aka sai a dasa itacen dabino ko sura shikenan shi ma yuqafahu anuma ma قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي Sheikh Ahmad Shakir Abul Ashban babban malami ne a Masar Allah ya masa rasuwa malamin hadisi ne ya yi hidima ga ga ilimin sunna ya fada a talikin da ya a littafin Tirmidhi aqiba hadha bayan ya kawo wannan magana yace wa sadaqa al-Khattabi Imam al-Khattabi yayi gaskiya cikin abin da ya tabbatar a baya yace wa qad zada al-ammatu israran ala hadha al-amali yace ga magarin mutane sun dada dogewa bisa ga wannan aiki allazi la asla lahu wanda ba ya da asali a shari'a shine dasa itacen dabino a makabarta wa guluwan fihi kuma sun zurfafa cikin wannan al'amari khususan fi bilad misr musamman ma a kasar misra taqlidan lin nasara ahmad Sakire ce koyi suke da yan musha wajen wannan abu hatta saru ya zauna zuhura ala alqubur har ma suka waye gari suna daukan fulawoyi suna sawa akan kaburbura wa yatahadawna bainahum suna kyauta ta irin wannan fulawoyin na musamman mutum ya baka kyauta idan an maka mutuwa cewa ka sa akan kabarin dan uwanka fa yadauha an-nasu ala quburi aqaribihim sai kaga mutane sun dauki wannan fulawoyi ko furanni suna tsorawa akan kaburburan yan uwansu wa ma'arifihim ko kaburburan waɗanda suka sani tahiyatan lahum wai dan gaisuwa ta musamman ga mai kabarin idan sun tashi ziyartar kabari sai su tafi da fulawa ko fure idan an je sai a dora akan kabarin wato an yi an yi gaisuwa ta musamman ga ji mai kabarin wa mujamalatan lil ahya kuma suna yin haka wani lokaci dan faranta ran yan uwan wannan mamaci waɗanda suke raye dan su faranta musu rai wato dan su musu mujamala mujamala shine kai wani abin da mutum zai yarda da kai ya ga cewa kai musu daidai wa hatta sarat adatan shabihatan bir rasmiyyati fil mujamalat ad-dawliyya yace abun mamaki har wannan al'ada ta zama kamar wani abu wanda yake bin rasmiya ta zama kamar wani abu a officially a gwamnatance ma ake yin sa bil mujamalati dawliya idan waɗansu munasabobi sun zo wanda suka shafi kasa sai ga cewa ana daukan fulani ana kaiwa a kabarin dukkan wani wanda yawa kasa hidima ko tsohon soja ko tsohon dan sanda da sauransu shi a musulmi yake faɗa mu ma nan gurin ko wannan fatajidul kubara min na yace sai kaga manyan mutane cikin musulmai iza nazalu baldatan min biladi europa in sun je wani gari ziyara daga cikin garurukan kasashen turai zahabu ila kubara ila kuburi uzama'iha sai a kai su sai su tafi kaburburan manyan wannan gari au ila kabari man yusammunahu aljundiyul majhul ko su je kabarin ana ware wani kabari a ce wai kabarin na aljundiyul majhul bardan da ba a san shi ba kamar dogon yari kenan ko. wa wadau alaiha zuhur sai su ringa kai fulawoyi suna ɗorawa a wannan gabarbura wa ba'dhum yad'u zuhur as-sinaiya allati la nadawata fiha taqlidan lil ifrans yace abin ya lalace ma har waɗansu ma furannin ma ba na gaske ba fure na roba suke ɗauka su je su kai kabarin aji ba akwai fulawoyi ba na roba wanda ake zai ba masu shi ba Ya ce to har irin su suke ɗauka su je su ajiye allati la nadawata tafiha irin furannin da babu danshi tare da su taklidan lil ifrans suna yin haka dan koyi da turawa suna Wacce wattiba'an li sanani man qablahum suna bin sunnar waɗanda suke kafin su su ne yahudu da nasara wala yunkiru zalika alaihimul ulama yace malamai ko ba sa yin inkarin haka da shugabanni sai su zura musu ido suna kallo an gane ko ashbahul amma su kansu malaman kamar sun waye gari kamar jahilai tunda zuma ba sa fadakarwa kawai bi suke yi bal tarahum anfusahum yad'una zalika fi quburi mautahum wani lokacin za a ga malamai da kansu suna saka wannan farannin suna kaiwa kaburburan yan uwansu ولقد علمت أن أكثر الأوقاف التي تسمى أوقافا خيرية موقوف ريئها على الخوص والريهان allazi yudau alal quburi wato akwai abin da kake masara ta lalace da yawa ba ko wannan lokacin Ahmad Shakir ya wuce sama da shekara 15 da suka wuce yake cewa akwai dukiya da ake kira wakafi mutum ya ware wani abu na dukiya ya ce ayi kaza da shi irin wanda annabi ya ce za ma ta bin adam in kasa amaluhu illa min salat ko ya ware dukiya ya ce a sai ta tafi a sa labarari ko a sa a masallaci akai qur'ani da rin karantawa ko mutum ya ware dukiya ya gina gidan marayu ko gidan gajiyayyu yace har abin ya kai irin wannan wakafi na alkhairi da ake so mutum yayi sai kaga wani ya ware dukiya ya ce ko da bayan ya mutu a ringa sayan fulawoyi ana kaiwa kaburbura tsabar <laughs> lalacewa yace mawqufun rajul halal qurs sai ga dukiyoyin nan waɗanda suke na wakafi wakafi na alkhairi an an ayyana su cewa a rinka zuwa ana sayo alkhus irin dabino war raihan ko kuma wata fulawa mai kanshi allazi yudaw ala alqubur aje a sa a kaburbura malai cewa kullu hadhihi bid'un wa munkaratun la asla laha fid din wannan dukkanin su bid'o'i ne ababai ne naki wanda ba su da asali a addini wala salada da min alkitabi wa sunna ba su da madogara a qur'ani da hadisi wa yajibu ala ahli ilimi an yunkiruha wa an yubtilu hadhihi al'adati mastata'u yace ya zama wajibi ga ma'abota ilimi su yi inkarin wannan abu da ake yi su yi kokarin rusa irin waɗannan al'adu gwargwadon yadda suka sami iko a takaice da abin da ya kai mu ga wannan shine kada mutum ya kafa hujja can da wancan hadisi na cewa annabi ya dauki jaridar nakal ya dora akan kabari yace shi ma wannan abin sunna ne yau ai wannan mummunan fahimtar ta sa jahilai suka rinka dauka suna dasawa waɗansu suka rinka dasa dabino yanzu kuma da aka ci gaba waɗansu suka rinka dauka mai fulawoyi suna sawa wato abin da da sauran albani ce kulku wa yu'ayyidu kauna wada' al-jarid ala al-qabri khassun bihi babban abin da ke karfafa cewa sanya itacen dabinon nan akan kabari wani abu ne da yake banci annabi shi kadai wa anna takhfifa lam yakun min ajli dawati shaqqiha ko shaqqiha kuma sauƙaƙa azaban ba wai dan saboda itacen yana da danshi ko bai riga ya bushe bane a'a dan saboda addu'ar annabi ne ba wai dan saboda danshin itacen ba babban abin da ke ƙara ƙarfafa haka umurun waɗansu al'amurra ne ga sunan tafi awwalan abu na farko kenan alif kenan hadisu jabir radiyallahu anhu at-tawil akwai dogon hadisi na jabir dan abdullahi bi sahihi muslim cikin sahihi muslim wa fihi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan hadisi annabi ce inni marartu bi kabarayni yu'azzabani fa ahbabtu bi shafa'ati an yuradda anhuma ma dama al-ghisnanu ko gusnani ratabaini yace inni marartu bi kabarai na wuce waɗansu kaburbura guda biyu yu'azzabani ana yin azaba ga waɗanda ke cikin kaburbura fa ahbabtu bi shafa'ati sai na kaunaci ina ma a ce a sakamakon ceto na an yuradda anhuma wato a ɗauke musu wannan azaba ma damal gusnani ratabaini ne matakar waɗannan rassa na dabino da nasa suna nan a bushe kadan nan ya nuna addu'a ce annabi kuma addu'ar ya kayyade ta har zuwa lokacin da wannan abu yake danye kafin ya bushe ma damar gusnan da ratabai ne matukar waɗannan itace guda biyu suna danyo kafin su kai ga bushewa yace fa hadha sarihun fi anna rafa al azabi inna ma huwa bi sababi shafa'atihi sallallahu alaihi wa sallam kaga wannan hadisi a karare yake yin bayani cewa sanadiyan ga azaba dan saboda ceton da annabi yayi ne wa du'a'ihi da kuma addu'arsa la bi sababin nadawati ba wai dan wannan dabinan danye ne ba ba wai dan danshin da yake da shi ba sawa'un kanar قصة jabirin hadhihi هي عين قصة ابن عباس المتقدمة كما رجحه العيني وغيره يتي الزام إيا فهمت الهكا شن wannan kisa ta jabir ita ce kisar abdullahi dan abbas ba wani bambanci tsakaninsu da juna kamar yadda imamu al-aini ya rinjayar da magana wa gairuhu da waninsa za mu iya fahimta haka au gairuha ko kuma a'a wata kissa ce daban ba ta da alaka da kissar Abdullahi dan Abbas kama rajjahahu al-Hafiz fil Fath kamar da Ibn Hajar shi kuma irin jar a cikin a cikin fatul Bari duk dai za mu iya fahimtar dai sanadiyan sauƙaƙa waɗannan bayan Allah azaba shine me. addu'ar annabi shine ceton annabi kuma zuwa wani tsawon lokaci za a sauƙaƙa azabar zuwa lokacin da wannan itace ke danye kafin ya bushe an gane ko ba wai dan saboda itacen za a sauka zawan ba sai dan saboda du'a annabi sallallahu alaihi wasallam an gane ko malai amma alal ihtimal al awwal fa zahir ce in muka ɗauka cewa kisar ɗaya ce ta Abdullahi dan Abbas da Jabir to wannan ya zama zahiri wa amma alal ihtimal al-akhar in ko muka dauki ma'ana ta biyu cewa kissar Abdullah dan Abbas daban ta Jabir daban fa li anna nazara sahiha mun ce duk hadisin da yana nuna wannan ma'ana saboda nazari sahihi yaktadi an takuna al-illatu wahidatan yana tabbatar da cewa ya kamata illar ta zanto daya fil qissataini ko da kissoshin sun zama biyu littashabuhi al-mawjudi bainahuma saboda kamanceceniya da ke tsakanin kissoshin biyu in mun dauka biyu ne kissoshin ولأن كون النداوة سببا لتخفيف العذاب عن الميت مما لا يعرف شرعا ولا عقلا yace ko ban abin da zai kara nuna haka a ce danyantakar wannan itace shine zai zama sababin sauƙaƙa azaban kabari ga mamaci ce wannan wani abu ne da ba a san shi ba a shari'a ba kuma a san shi ba a hankali dole sai dai mu koma cewa sanadin sauƙaƙa azaba dai shine mai ruwar annabi da kansa. amma ba dan ɗanyantakar wannan itace ba walau kana al'amru kazalika da a ce al'amarin an sauƙaƙa azaban ne saboda ɗanyantakar wannan itace lakana a khaffan nasi azaban inna ma huwa kuffaru da wanda za su fi kowa saukin azaba su ne kafirai in dai dan idan an sa ɗanyen itace akan kabari za a sauƙaƙa mutum azaba to da kafirai sun fi samun wannan falalan saboda mai allazina yudfanuna fi makabira ashbaha ma takunu bil jinan dan kaburburan kafirai duk inda kaje za ka ga kabar wani daji ne mai zaman kansa kamar wata gona ce ko lambu mai zaman kansa li kasarati ma yuzra'u fiha min nabatat saboda yawan abin da ake shukawa na tsirrai wal ashjar da bishiyoyi allati tazallu mukhdarratan sayfan wa shita'an irin itacen da za a gansu kore sar lokacin rani da kuma lokacin damuna in muka ce danyen takar itace ke sa a sauke giya azaba da duk kawai kafirai ba za a yi musu azaba ba tunda galibi dai za a ga da yanda kawai kafirai suke so suna yin su cikin mai lambu haka da bishiyoyi da sauransu yace amma ba wannan ne ke ke azaba ba abin da ke jawo ke azaba shine ne addu'ar annabi ina fatan kun bayyana yudafu ila ma sabaka anna ba'd al ulama ka iya karawa akan abin da ya gabata baya cewa wani sashi na malamai kasiyuti kamar imam siyuti kad zakaru anna sababa ta'thirin nadawati fi takhfif kaunuha tusabbihu Allah wato shi yana ganin kamar wato sanadin sauƙaƙa azaban wannan ɗanyantakar itacen ne har kuma ya kafa hujja ce wai don saboda itacen ai yana tasbihi ga Allah ne to a sanadiyyar tasbihin da wannan itace yake ga Allah sai a sauƙaƙe wa mutumin da aka ɗora wannan itace akan gabarinsa wani abu na azaba kun fahimta قالوا sai suka ce فإذا ذهبت من العود فإذا ذهبت من العود ويبس انقطع تسبيحه suka ce wai idan wannan nadawa danyantaka ta kawo daga itace daga sanda wa ya bisa itace ya bushe in ka sa tasbihu to wai tasbihin ya kare shi yasa sai a daina masa azaba kaji kuma wata magana albani ce fa inna hadha ta'lila bayar da dalili da irin wannan magana mukhalifun li umumi qawlihi tabaraka wa ta'ala ya saba wa fadin Allah ta'ala wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu Allah ce in min shay'in ma'anahu ma min shay'in babu wani abu daga cikin halitta illa yusabbihu bihamdihi fa sai na tasbihi dan godiya ga Allah anan an ce banda busashe to dan me suka ce banda busashe shi da abin albani yake so ya da dan yayin da busasshe duk suna tasbihi saboda shine abin da umumin aya yake nuna abu na farko kenan ba abu na biyu fi hadisi bin abbas nafsihi ma yushiru ila anna sirra laysa fi nadawati a cikin hadisin wato ainihin ina ganin da kashe fanka wani abu yace a cikin hadisin abdullahi dan abbas kansa akwai ma yushiru ila anna sirri laysa fin nadawa sirrin da yasa annabi ya tsora wannan itace ba wai dan sabar danyantakar itacen bane ba aw bil ahara laysa hiya sabab ko kuma in ce da kai mafi dacewa wato danyantakar itacen ba ita ce sababi ba fi al azab wajen sauƙaƙa azaban wa zalika abin da ke nuna hakan kuwa qauluhu fadinsa cewa summa da'a bi asibin fashakka husnaini ya'ani tulan sai annabi ya sa aka kawo masa reshen dabino fa shakka husnaini sai ya tsaga shi gida biyu ya'ani tulan yadda yake a sai ya tsaga shi gida biyu ba wai ya karya karbi ba a tsaga shi gida biyu haka albani ce fa inna min al-ma'lumi yana daga cikin sanannen abu anna shaqqahu sababun li dhahabin nadawati min ash-shiqqi wa yubsihi bi sur'a tsaga shi gida biyu wannan sababi ne da zai sa abin ya bushe da wuri shi kuma annabi na so ya ya sauƙaƙa musu azaba inda danyen takar ake bukata da sai barka a danyensa ba zai tsaga ke ba tsaga wanda za ta bayi zuwa ga mai saurin wasu da sai ya kyale shi a yadda yake fatakunu muddatu takfifi in ko aka tsaga shi zai bushe da wuri kenan fatakunu muddatu takfifi sai ya zanto lokacin sauƙaƙa azaban akalla min ma law lam zai zama yayi kadan fiye da a ce ba a tsaga shi gida biyu ba falau kanat falau hiya illa la baqahu sallallahu alaihi wa sallam bidun shakkin da a ce danyantakar itace shi ke sa a sauka azaba da sai annabi kyale shi ba tare da ya tsaga shi ba wala wada ala kulli qabrin asiban aw nisbahu ala alaqalli da kowane kabari sai a dora masa ne wato ainihin nashi nashi itacen daban wannan a dora masa nashi daban wancan ma a dora masa nashi daban amma sai ce a kawo guda ɗaya tsaga ya ba wannan rabi ya ba wannan rabi wannan yana ba dan itacen bane ba abin yake ba an gane ku Wata ayyana علامة على مدة التخفيف الذي أذن الله bihi sai ya zanto kawai abin da yake wajibi a fahimta wannan wata alama ce ta tsawon lokacin da za a wa waɗannan mutane azaba allazi azna Allahu bihi wato lokacin da Allah ya izinin sauƙaƙa azaban istijabatan li shafa'ati nabiyhi dan ansa ceton annabinsa sallallahu alaihi wa sallam kama huwa musarrahun bihi fi hadisi jabir kama yadda aka bayyana haka karra cikin hadisin jabir wa bidhalika yattafiqu alhadithani fita ayi as-sabab dan haka da hadisin jabir da hadisin dan abbas sai su hadu da juna wajen bayyana sababin da yasa aka dora itacen an gane ko wa in ihtumila ikhtilafuhuma fil waqi'ati wa ta'addudiha ko da mun ce su waɗannan hadisai suna da saɓani ba hadisi ɗaya bane fil waqi'a wajen faruwar abin wata addudi ya cewa abu ne da ya kirgu wato hadisin Jabir annabi ya dora ya dora ababe guda biyu kuma kisa ta sake mai tuwa hadisin na Abbas ya sake dora itacen nan dai akan gauraran nan guda biyu an gane ku. in ma mun dauka haka ne dai sababin da yaji zai zama ɗaya ne dai albani ce fata ammal haza ka lura da wannan magana da ne maka daga inda na ko zuwa nan fa inna ma huwa shay'un in qadaha fi nafsi yace wani abu ne da ya darsu a cikin zuciyata na fahimce shi walam ajid man nassa alaihi aw ashara ilayhi min ulama ban ga wani wanda ya fito kararraye nassi akan sa ko ya nuna shi cikin malamai dan haka ijtihadi na ne a sakamakon binciken hadisan na fahimto haka gargashin hadisan fa in kana sawaban fa min Allah inda ya zanto daidai ne to gaman kasar din Allah ne wa in kana khata'an fa huwa minni in ko kuskure ne to ni ne nayi shi wa tagfiruhu min kulli ma la yurdihi ina neman yafiyar Allah dangane da dukkan abin da ba ya yarda da shi ba kaga tawadu kenan na wannan dan mutum yayi shahada sai jingina nama kansa in yayi daidai ce to daga Allah in ko kuskure ce wannan daga Allah wato kullun lokaci mutum yana karanta littafin malamai sai su kara tarbiyyanta mutum wajen tawadu da abubuwa kan abubuwan da suka shafi addini in ba haka mutumin da yake shekara kusan saba'in yana hidima ga ilimin hadisi amma yake irin waɗannan maganganun abu na uku na kanat an-nadawatu kan bizzat da sai danyantakar itacen shine babban abin da ake nufata a asali la fahima zalika salafus salihu da waɗansu cikin magabata na kware sun fahimci haka wala amilu bi muqtadahu kuma da sun yi aiki da hakan wala wada'ul jarida da kuma sun rinka tora itacen dabino din wal ko waɗansu fulawa wa nahwa zalika da makamancin haka alal quburi inda ziyaratiha a kaburbura in sun je ziyara walau fa'alu da a ce magabata sun aikata haka da zalika anhum da hakan ya shahara daga gare su thumma nakalahu tikatu ilaina kuma da an samu amintattun da za su ruwaito mana li'annahu min al-umuri allati talfitu an-nazara dan wannan yana cikin al'amuran da za su sa a a zura ido da a ce sun faru har a rawaito su sadi idda dawa'i na kalafu kuma lallai da an samu dalilan da za su tilasta rawaito irin waɗannan fa idza lam yunkal in ko ya zanto ba a rawaito mana ba daga wurin magabata cewa sun taɓa yin haka dalla ala annahu lam yaqa wannan ya nuna abun bai faru ba kenan a lokacin su wa anna takarruba bihi ila Allah bid'atun cewa yanzu a dauki itace a dora danyen itace dan a sauƙaƙa mutum azaba in kai haka yanzu bid'a kai fa sabata al muradu to abinda ko muke bukata ya riga ya tabbata kin yana so yace annabi kawai yayi wannan shi kadai cikin sabai ba wanda ya taba koyi da shi tabi ai ba wanda ya koyi da shi tabi tabi ne ba wanda ya taba koyi da shi da sun taba yi to da lalle an ruwaito tunda ba a ruwaito ba wannan yana ba taba yi tunda ko ba taba duk wanda yayi yanzu to yayi ne yayi bid'a kun fahimta ko وإذا تبين هذا hina idhin fahama butlan zalika alqiyas alhazil allazi nakalahu suyuti fi sharh sudur amma lam yusammi yace in haka ya riga ya bayyana gare mu a sarari saboda ina idan a wannan lokaci sai ya zama abu mai sauki fahimu butalan zalikal qiyas fahimtar rushewar wancan qiyasi alhazil kaskantaccen qiyasi mara daraja allazi nakalahu suyuti wanda suyuti ya ruwaito fi sharh sudur a cikin littafin sa mai suna sharh sudur amma lam yusammi kuma ya ruwaito kiyasin bai ambaci ma malamin da ya qiyasin sai ta mai fa idza khaffafa anhuma bi tasbih al-jaridati fa kayfa bi qira'ati قال وهذا الحديث في عند yana da abun mamaki da gaske wato yana so ya nuna cewa ya halatta a karatun qur'ani a makabarta san lokacin da muke to hujjar da yake bayarwa da wannan hadisi ne na Jabir da kuma Abdullah da Abbas cewa annabi ya dauki jaridar nakal ya dora akan me akan kabari kuma yace za a sauƙaƙa musu azaba to sai ya gina cewa abin da yasa ake sauƙaƙa azaban dan saboda wannan ita tun dabino yana me yana tasbihi to kuma sai kawo kiyasi tunda ana iya sauƙaƙa mutumin da ke cikin kabari azaba saboda tasbihi itacen da aka ɗora a kansa to dan me ba za a sauƙaƙa masa azaba ba idan an je kabarin sa an karanta Qur'ani domin tasbihi ya fi me karatun Qur'ani wannan kaga kiyasi ne <laughs> shi ne albani ce wannan kiyasi ne hazil kiyasin da ba da asali domin asalin cewa dan tasbihi ne bai tabbata ba abin da yake so ya tabbatar cewa ana sauƙaƙa azaba saboda tasbihin wannan itacen ko mu ko yanzu mun ce lalle ana sauƙaƙa azaban nan ne saboda me addu'ar annabi ba dan tasbihin itacen ba to tun da ya tabbata haka dan me za a zo kuma a yi kiyasi a kansa ya riga ya rushe kenan domin kiyasi dole illar ta riga ta rushe illar da ya kawo ta babu ba ita ce illar ba shi illar sauka ga azaba ya dauka tasbihin wannan ita ce wannan ko mu ko illar sauka ga azaba shine me du'a'un nabi sallallahu alaihi wasallam fa bana ala tilka illa al fasida hadha al hukm al akhar wal mabni ala al batil batil domin kiyasi dole sai an samu abin nan tsakanin al maqis wal maqis alaihi a samu illa al jami'a bainahuma sannan a zo kan hukum to shi sai yake cewa fa idza khaffafa anhuma bi tasbihil jaridati fa idza khuffifa anhuma idan an sauƙaƙa waɗannan mutane azaba bi tasbihil jarida a sakamakon tasbihin da wannan itacen dabino ya rinka yi fa kaifa bi qira'atil mu'mini alqur'ana to ta yaya ba za su ga musu ba idan mun ne karanta qur'ani kala ya kuma sake cewa wa hadal hadisu aslan fi darsil asjari inda al-quburi wa satamatul kubra din kenan tun Allah Abdul wai yake cewa wannan hadisi shine babban dalili dangane da halaccin shuka bishiyoyi a makabarta yanzu annabi shuka waye dan Allah daukan itace busasshe ne ya ya dauki itace kai danye ya dora kuma nan take ya nuna wannan itacen zai ne zai bushe da wai ce la'allahu yusafu anhu ma malam yayi basa kuma ya kawo abin da zai jawo bushewar itacen da wuri shine yayi ya tsaga gida biyu to yanzu sai wannan hadisi ya zama hujja bisa ga dasa bishiyoyi shi yasa waɗansu malaman da suke zaka fara tilbi suka ce waɗansu ababen da gangan yayi waɗansu suna kokarin su kare shi sai kan ba wai ganganci bane kuskure ne da kowane malami zai iya fada shi amma akwai masu zafin da suke cewa kawai da gangan yake in ba da gangan ba ya za a iya kwatanta wannan dora wannan abin nan da eh, itace ya ce shi da dalilin bisa ga shuka ne ya wannan hadisi ne nuna wannan albani ce qultu ni ko sai ce fa yuqala lahu abinda za a ce wa suyuti asbit al-arsh summan kush wa al yastaqim al zill wal udu a waju yace shin zai iya yi wa wa ta miƙe car alhali sandar na karkace karkatacce sandar za ta wani mai yi wa to ya ya sun ga da tabbata zaka baka abin na kansa walau kana hadha al-qiyas sahihan da wannan kiyasi ya zama ingantacce labadar ilaihi salafu da an samu magabata